Assalamu alaikum ma'abuta sauraron radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu na ilimi da fahimta su ne jagoran rayuwa. Uh, shirin da yake zo muku dukkan lokaci tsawon wata guda insha Allahu ta'ala tare da Sheikh Malam Abdul Malik akramakallah almajirin malamai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu sauraro barkanmu da yau sannan kuma ina muku bishara da wani shiri da za mu zo muku da shi a yau ko in ce wani darasi wani maudu'i wanda yake mai muhimmancin gaske wanda so da yawa wani mutum yana tunani ko yana tambaya kan shi ya ake yin wannan abubuwan to da ikon Allah insha Allah ga wasu kawai za mu zo maka da su domin ka gano wannan abun ya ake yin shi wannan abun ba komai bane shine istinbadi ta yadda mutum yake mamakin cewa ya ake yin abin da ya faru lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alkur'ani a zo a kawo aya wadda za ta yi daidai da lamarin kuma ka ji cewa an baka magani daidai da ciwo to insha Allah yau dai za mu zo mu baku wannan abubuwan da ake yi da kuma yadda ake yin su insha Allah shine al-istinbat akar maka Allah muna son mu san menene ake cewa al-istinbat to eh abu na farko dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Kalima ta istinbati a cikin larabci ta samo asali ne daga annabatu. Annabatu shine wato alma'u allazi yakhruju awwalu ma yuhfar albi'r shine wato alma'u ruwa wanda yake fitowa awwalu ma yuhfaru albi'r lokacin da aka gina rijiya ruwan farko daga fitowa shine annabatu an gane ko daga nan aka samo asalin wannan abin to sannan larabawa suna cewa wato annabatu wato ma yutahallabu min aljabal abinda ruwan da ake tsace kiwa daga dutse sai a zaman to kamar tatso su aka yi kenan kamar ma'ana dai su ma farko ruwa dai ne da suke fitowa daga dutse in muka duba to laraba suna cewa ambattu kaza wa kaza kenan istakhrajtu kaza wa kaza shi yasa akwai laraban da ake kira banu nabat waɗanda su ne suka fara fitar da wato ruwa daga rijiya da a wani yanki na iraki to idan muka duba istakhraja ake cewa ya fitar da wani abu ambattu kaza kenan kamar wanda zai fitar da wani hukunci a cikin nassi ya fitar da ci a ciki a cikin nassi ta hanyar da ba za a iya wato fitar da ruwan ba in ba ta wannan hanya ba ina fata an fahimce ni kuma ka alqur'ani yayi amfani da wannan kalima walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun maida al'amarin zuwa ga manzo da kuma ma'abuta ilimi daga cikin su ko jagorori a cikin su da waɗanda suke da ilimi sun san ma'anar istinbat yadda za a fitar da haƙiƙanin al'amari ina fata an fahimce ni to kaga wannan ma yana koya mana tarbiyya ta al'amari a maida shi zuwa ga ma'abutansa idan mas'ala ce ta likitanci a maida ta zuwa ga ta likitanci ta kuma faransanci a maida ta zuwa ga malaman faransanci ta ingilishi a maida ta zuwa ga malaman ingilishi ta qur'ani a maida ta zuwa ga malaman qur'ani ta qira'at a maida ta zuwa ga malaman qira'at ta hadisi a maida ta zuwa ga malaman hadisi ta fiqhu a maida ta zuwa ga malaman fiqhu amma yanzu sai ka iske a'a mas'ala ta addini ma an koma zuwa ga bature kafiri wanda bai ma iya sallah ba bai yi imani ba shine zai nuna mana yadda zamu yin addini alhali su turawa komi ana kiran specialist ne wanda kuma yayi fice akan al'amari to kaga wanda ya kamata musulmi su yi hattara da irin wannan na'am Na'am, akar makallahu bayan shi sanin cewa abin da ake cema al-istinbat.
Na'am.
Muna son mu san menene muhimmancin shi.
To, shi al-istinbat ya kamata mu san shi lughatan wa istilahan. Mun faɗe shi lughatan amma mu faɗe shi istilahan ba. To, istilahan wajen malamai bari mu ɗauki ta'rifi guda daga cikin ta'rifat kin da malamai suka yi musamman ta'rif na Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir at-Tabari. Yake cewa al-istinbat كل مستخرج شيئا كان مستترا عن أعيان واتو عن أبصار عن الأبصار أن غانيكو أو عن أبصار العيون كوكما أو معارف القلوب فهو مستنبط duk mutumin da zai fitar da abin da ido ba sa gani ko kuma abin da to na wanda ba ido ba sa gani kaga yana da alaka ne da ido ba yana magana ne kan ilimi ba au ma'arifil qulub ko ko sani na zuciya gashi ga aya ga lafazi gaban ka amma sai wani yayi maka ya hiddo maka wannan hukunci Eh.
to kaga wannan shi ke da alaka da wato shari'a kenan sai mu ce kullu mustanbitin wato kullu mus- mustakhrijin shay'an kana mustatiran an ma'arifil qulub a shar'anci kenan wato a ilimin tafsiri da hadisi da kuma ilmul fiqh abinda zuciya ba ta iya kai gare shi fa huwa mustanbit to wannan shi ake kira mai istinbati Na'am.
ahammiyatul istinbat istinbat yana da muhimmanci domin akwai ababe da dama kamar yadda ka faɗa yanzu za su faru ba mu da hukunci akan su amma ya za mu yi mu yi istinbatin hukunci karkashin wata aya ko wani hadisi ko karkashin wata ka'ida ta shari'a mu fitar da hukuncin na'am to kaga in babu istinbati ba za a iya fitar da hukuncin ba Mm.
shi yasa istinbati ilimi ne mai rayuwa a kowane zamani a kowane lokaci sannan kuma shumuliyatul istinbat min haisu nusus wal ma'ana shi istinbati ya shafi dukkan nasoshin alqur'ani da hadisai waɗanda suka inganta ana iya istinbati a karkashin su kenan bai tsaya ba akan wasu nasoshi sannan kuma istinbatin nan min haisu wato al ma'ana kuma kowace ma'ana ana iya fitarwa shi yasa Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mun sabkar da alkur'ani ya zamanto bayani ga dukkan komai bayani ko ya zamanto ya faɗe shi karara ko ko ta fuskar nassi ana iya istinbatin wannan mas'ala zina haramun ce Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kaga wannan sarihan ne zina an hana ta amma yanzu mu iya samun wani abu wanda ba mu sayar da zamu yi da shi ba wanda ba a ambace cikin Qur'ani karara ba in ba ta hanyar istinbati ba to kaga ba za mu iya fitar da hukuncin shi ba shi yasa misali wani zai iya zuwa ya ce to shi na son a yi mishi bayanin miye hukuncin misali eh, ya ake yin abinci a musulunci haka to kaga yanzu an ka ce abinci abincin mutanen duniya ya bambanta Mm.
ko ba haka nan bane to kuma yanzu kuma an ce qur'ani yana bayanin komai ba ana nufin ko komi a cikin alqur'ani akwai bayanin sa karara ba kamar yadda yan qur'ani suke yi itiqadi ma farratna fil kitabi min shay ban barkun bai akwai shi cikin littafi duk da kina alkitab wasu sun ce lauhil mahfuz wasu sun ce alqur'ani ake nufi to in lauhil mahfuz ne dama komi yana rubuce karara amma in alqur'ani ake nufi anan tunda alkitab yana iya daukar lauhil mahfuz yana iya daukar wato abin nan yana iya daukar alqur'ani alqur'ani alkitabu ne zalikal kitabu la raiba La raiba fihi fihi.
lauhin mahfuz an kira shi kitab wa- wato wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin kaga na lauhin mahfuz an kira shi kitab to dan haka dai kenan sai ya zamanto ya za mu yi mu samu a, abin nan Eh, zancen a, a, abincin da za mu ci abincin da zamu ci ya zamu yi kaga wa- an ce eh, wani ya tambayi in ban manta ba ina ganin Imam Al-Qurtubi ne zan can miya da abinci kakanai za a yi a samu damar can abinci ko ko a faɗa mu yadda ake haɗa miya sai ce- Imam Al-Qurtubi in ban manta ba yake cewa wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nasa da abin da yake amfanin mutane shi ita ko miya da tuwo in an ci sana amfanin mutane kiran Qur'ani yayi bayanin ta eh amma ba kai tsaye ba wato ta kasfurka karkashin ma'ana za a iya fitar da ita wallahu ta'ala a'lam na'am kenan sai mu gane istinbati yana da muhimmanci kuma ya shafi dukkan nassi na alkur'ani ga wanda ya iya sannan kuma wato ko a faɗi abu ƙarara an gane ko Na.
ta fuskar ma'ana ko ko ya zamanto yana shiga ƙarƙashin ma'anar wata aya na'am wallahu ta'ala a'lam haka nan kalami ne bambanci tsakanin istinbat da alqiyas eh shi kiyasi nau'i ne na istinbati ai kina Eh.
ƙarƙashin istinbati eh an gane ko shi kiyasi yana ƙarƙashin istinbati zamu zo wajen bayanin nau'uka na shi istinbati okay, in insha Allah insha ta'ala to bambancin shi da shi tafsiri fa tafsiri za shi tafsiri ya o, fassara ma'ana ne wato at-tafsiru bayani ma'ani al-Qur'an in an ce tafsiri shine ka bayyana ma'ana al-Qur'ani Na'am.
shi kuma istinbati ka fitar da hukunci ne bayan fitar da ma'ana kenan sai an yi tafsiri sannan ake kai gami ga Istinbati.
istinbati Eh.
ina fata an fahimci sai an fahimci ma'ana sannan za a iya fitar da wani hukunci karkashin ta Mm.
wannan shine bambanci tsakanin al-istinbat da at-tafsir na'am wallahu a'lam na'am to kashe kashen shuha to bangaren kashe kashen shi yana da kasusuwa To.
amma ina son a yi mana bayani na kashe kashen shi ta fuska yadda yake bayyana da kuma yadda yake boyuwa To malamai sun karkasa istinbati min haythu adh-dhuhur wal khafa ga wanda yake jin larabci. In an ce adh-dhuhur abu ne wanda yake ya bayyana.
Mm.
Min haythu al-khafa ya boyu. Misali da Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara. Allah yake cewa Annabi Musa ce mutanensa Allah ya umurce ku ku yanke saniya. Sai wasu sun kai istinbatin ke cewa nan cewa al-amiru la yadkhulu fil amri. Wanda ya umurni shi bai shiga cikin umurni tunda Annabi Musa bai shiga cikin neman yankan saniya.
Mm.
tunda su suka nema ina fata an fahimci to kaga wannan istinbati ne wanda yake mi wanda yake malamai suna ganin zahir ne tunda annabi Musa ya ce ga abin da Allah ya ce muku ku yi kenan kaga zahiri ne ina fata an fahimci ne kenan a bayyane yake an gane ko Na'am.
to duk da yake kuma uh, in akwai dalilin da ya nuna shi wanda ya umurta zai shiga ciki wannan babu matsala Mm.
kaga hadisi na Malik bin Huwairis da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma zuwa ga il- iyalanku fa allimuhum ku sanar da su yana cikin sahihul bukhari Mm.
wa murruhum kuma ku umurce su ku umurce su da al'amuran addini kuma ku yi Mm.
tunda abin da an ka umurce ku an umurce su kenan kaga nan mai umurni ya shiga ciki amma ta fuskar mun fahimci wannan ta fuskar ma'ana Haga.
sannan min haythul khafa istinbati ne wanda ba kowa zai iya bayanin shi ba kissa annabi Musa da tazo inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara an umurce su su yanke saniya qalu da ulana rabbaka yubayyin lana ma hi suka ce ubangijin kai bayyana muna wacce ce o, uh, me- wacce ce na farko suna nufin menene wato kamar abin nan shekarunta domin da sun ce mahiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika fa fa'alu ma tu'marun nabi suka ce qalu ila rabbaka yubayyin lana ma launuha nan sun nuna launi suke so na uku qalu ila rabbaka yubayyin lana ma hiya shin wannan saniyar eh, mai aiki ce ba ta aiki sai ce innahu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-hars kidan tambaye su sai an je cikin ayoyi za a fahimtar me Wani suke ni tambaya.
tunda mahiya da mahiya shi bai fito a fili ba Mm.
amma abinda malamai suka ce wannan yana nuna at-tashdid wato at-tashdid fi su'al mujibun lit-tashdidi fi taklif Mm.
idan mutum ya tsananta tambaya to za a tsananta mishi Wajen wajen dora mai nauyi Eh.
ina fatan fahimci shi yasa yawan tambaya wanda bai da amfani sai ya ja ka maka matsala shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu an hahina yunazzalu alqur'anu tubda lakum kaga kakko tambaye su abuwa waɗanda ba a neme ku da su ba in kuma qur'ani na sauka ko kai tambaya ba ku tambaya za a yi Ah, ah.
kuma qad sa'alaha qaumin min qablikum fa asbahu biha kafirin Kafirin.
wasu sun taba yin tambaya na ana nufin kenan ko mu ce duk mutanen da suka gabata sun tambayi annabi- annabawansu ayoyi daga baya suka kafirce ko mu ce bani Isra'ila su da bayanin su yanzu to kaga kenan sai ya zama to cewa yawan tambaya yana jawo dan adam matsaloli ina fatan an fahimci ni kaga ma mu- hadisi da zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafi zalunci daga cikin musulmi ko kuma laifi daga cikin musulmi wanda ya tambayi wata mas'ala wanda abu yana halatta ga mutane da saboda tambayar shi aka haramta musu shi wallahu ta'ala a'lam Na'am. Yawa aka rogalla Allah ya saka da alkhairi.
amin Eh, Aka rogalla shin kowane istinbati ne yake daidai?
To, abinda ake kira al-istinbat as-sahih da al-istinbat al-batil. Shi istinbat din nan ba dukan shi za a yi shi ba a ce ya inganta. Akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba, amma bari mu bada misali saboda in ban bada misali ba kaga abin zai iya kawo matsala. Misalin istinbati wanda yake sahihi shine malaman ahli sunna wal jama'a sun ce wuta an halitta ta, akwai ta a yanzu. Aljanna an halitta ta, akwai ta a yanzu. to me ya dalilin su tunda ba haka kawai zama karban magana ba don mun ce malaman ahli sunna ka a ce a'a eh, don saboda mu ahli sunna na muke a'a dalilin su muke tambaya in ya inganta sai mu gani kuma abinda sun ka faɗa bayan ingancin dalili shan akwai wannan hujja ko babu suka ce dalilin da ke nuna aljanna an yi ta Allah ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u an gane ko ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai Allah ce uiddat lil muttaqina an yi tattalinta wanda ya nuna cewa an yi tattali fi ili madini zancen kai tawilin shi kace a zuwa gaba ba a yadda ba dan nan qur'ani ba a juyar da lafazin shi shi an samu dalilin da zai sa a juya shi wuta akwai ta Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sai ce mi Uiddat lil uiddat lil kafirin an yi tattalinta bai ce za a yin tattalinta ba kinan kaga wannan istinbati ne sahihi shi ko istinbati batili wanda mutum zai zo nassi ta rayuwa ma bai inganta ba kinan daga nan ma istinbatin shi batil ne ko kuma nassin ya inganta amma ma'anar da ake son a fitar bata inganta ba Eh.
wasu sai sun ce ya halatta ayi rawa To, sai aka tambaye su me dalilin ku sai suka ce cikin suratu sad Allah ya ce ma annabi Urkud bi ayyub urkud bi rijlika ka buga kasa kafa ga kasa Eh.
kenan wannan ya nuna cewa mi za a yin rawa Rawa.
ya halatta to kaga wannan istinbati batili ne bai inganta ba saboda mi saboda nan urkud bi rijlika ana nufin ya bugi kasa da eh, ɗauki kafar sai bugi kasa saboda ruwa su fito waɗanda zai iya amfani da su don ya samu lafiya Shakarun baridun.
wa sharab Wa to sharab.
kaga eh, an ce abin da zai fita ruwa ne wanda suke masu wato s- sanyi kuma zai shan su ya samu lafiya dan haka wannan istinbati dai ƙarya ne bai inganta ba duk da yake nasu ya inganta sai mun yi hattara Mm. Na'am. Eh, Yawwa aka ramaka Allahu shin idan eh, muka duba Na'am.
cewa shi wajen yin istinbati in Mhm.
shin akwai sharuɗa na mutum wanda ya kamata ya yi istinbati ko kuma babu wasu sharuɗa?
eh dole akwai sharuɗa in babu sharuɗa to ai abin akwai matsala Mhm.
shi wanda zai yi Eh.
istinbati na farko ana son sihhatul i'tiqad aqida shi ta zamanto ingantatta domin in aqida shi bata zama to ingantatta ba tana yawa shi istinbati sahihi ko ba sahihi ba amma idan ka san aqidar sa to da yayi istinbatin da yake da alaka da aqidar sa sai ka danni don zaka iya fahimta ko mazhabar shi ta fiqh wanda zai iya karkata zuwa gare ta to ba laifi bane amma sai a duba a gani shin ya inganta ko bai inganta ba istinbatin da yayi na son rai ne yawa na son rai ne ko ko ya dace da nasoshi da abin nan to ana buƙatar sihatu istinbat na biyu ana buƙatar ma'rifatu tafsir ya zama to ya san tafsiri malamin tafsiri na Na uku ana buƙatar ma'rifatu turuqil istinbat, ya san ya san hanyoyin da ake bi a yi istinbatin. Tunda tana ya mutum ya san tafsiri amma bai san da ake istinbati ba. Ina fata an fahimci ni. Na uku ana buƙatar ma'rifatu lugha, domin lugha ita ce za ta taimaka wajen fassara da wajen istinbatin. In babu taɓanna za a yi. ina fata an fahimci shi ko qur'ani da larabci aka saukar da shi manzon nan balarabe na shari'a balarabiya ce idan babu larabcin barna kuma za ta yi yawa Allah kai mana tsari to waɗannan su ne dai sharuɗa mafi muhimmanci da malamai suka kawo na'am kenan su ne na farko sihatul itiqad na'am aqida mai kyau ya zamanto mutum ya san ilimin tafsiri ya san hanyoyin istinbati sannan kuma ya zamanto ya san yaren larabci da kyau eh yawwa to aka rama in mun ci yaren larabci akwai nahwu akwai sarfu akwai balagha akwai adab akwai wato fiqhul lugha to ita kuma ma'anar da za a yi istinbadin ta ita kuma akwai wata sharuɗa eh malamai sun kawo mata sharuɗa guda uku manya manya na farko as-salama min mu'aridin shar'iyyin ya zama to istinbadin da kai bai saba ma ka'idodin shari'a ba domin in kai istinbadin da ya saba ma ka'idodin shari'a to ba a yarda da shi misali waɗansu ka ce Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum min nisa'i masna fankihu ku aura ma tsaba lakum ya ma tsaba lakum abin da muku dadi minan nisa'i na mata to sai suka ce wannan ke nuna cewa ma tsaba bai ce ma sai tsibu ba ya halatta mutum ya tara da mace kafin ya aure ta tunda ma tsaba an kace ya za a yi kasan wannan abin yana da kyau ko bai da kyau sun kace sai an dandana to kaga wannan istinbati ne wanda yake zina ina wala ta karbu zina to kaga mace in ba daura ma aure da ita ba ai zina ce za ku yi to kaga kenan wannan istinbati ya saba ma nafsi ya saba ma ka'idodin shari'a don haka istinbati ne batili batili batili ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to kaga ya zamanto assalama min mu'aridin shar'iyyin ya zamanto istinbatin da za a yi bai saba ma wani nassi na qur'ani ba ko nassi na hadisi karara ko wata ka'ida ta shari'a sananna a wajen malamai sannan na biyu irtibatul irtibatul lafzi bil ma'na ya zamanto akwai alaka tsakanin lafazi da kuma ma'anar da za a yi istinbati domin tana yiwa kai istinbati ingantacce amma lafazin da kake son ka azami shi kuma bai inganta ba kenan dole sai ya zamanto ma'anar ta inganta nassin ya inganta ma'anar ga ta karara sannan haɗa wanda za a yi tsakanin nassi da ma'ana ta inganta in ba haka ba to istinbatin ba zai yiwuwa ba kakka hada hadisi 20 kuma ka samu mugunyan ma'ana shine ma'ana kenan ba ta yi ba tun da deja shi hadisi bai zo ba don ya karyatar da juna qur'ani bai sauka ba don ya karyatar da juna sannan shari'a kuma ka'idodinta kuma ba za a saba musu ba ina fata an fahimci ni wallahu a'lam to sai sharadi na gaba bayan ya kasance assalama min mu'aridin shar'i sannan an yakuna mimma an yakuna mimma lirra'yi fihi majal ya zamanto inda ra'ayi yana shiga ne ba a istinbatu inda ra'ayi bai shiga abubuwan da Allah ya ce babu wanda ya san su sai Allah sai wani ya istinbatu ya ce kashi ya gano su kamar yanzu misali Allah ya ce kiyama babu wanda ya santa sai Allah ko ya ce wato abin nan inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir babu wanda ya san lokacin da za a kiyama sai Allah wani hadisi sai zo ya ce kiyama ba ta tsaya sai ranar juma'a sai wani ya ce ka to kai kajiya hadisi na wai an ce hadisi ingantacce wai kiyama cikin sahihi muslim wai kiyama ba ta tsaya sai juma'a a'a da an ka ce juma'a wace juma'a ce ba a faɗi juma'ar ba amma dai an ce dai juma'ar za ta tsayu kenan shikenan amma ba a ce ranar juma'a ta shekara kaza ba ta wata kaza shikenan don haka wannan hadisi bai ci karo da mi ba bai ci karo da aya ba to tunda an ce babu wanda ya santa sai Allah wasu suka ɗauko haruffan farkon surori al-huruful muqatta'a da alif lam mim da alif lam mim ra da alif lam mim sad da wane ne da wane ne sai suka hada suka ce to ga shekarar da suka lissafa suka ce ga shekarar da kiyama za ta tsayu to kaga wannan ƙarya ne domin ya saba ma nassoshi na alqur'ani amma sai mun yi hattara sabawar ya zamanto ta tabbata kaga wannan ya karyatar da nasu ne karara amma da Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghais Allah yana saukar da ruwa ba wanda ya san lokacin da a saukar da ruwa sai Allah sai wani ce maka to ai yan meteo suna cewa za a yi ruwa kuma a yi ruwa sai mu ce a'a su hasashe ake kiran shi prevision hasashe ne suke yi suna iya cewa a yi ruwa kuma ba a yi ruwa ba su da yawa kuma suna cewa za a yi ruwa
ba za a yi ruwa ba za a yi ruwa ba ko su ce ba a yi ruwa kuma a yi ruwan kuma wani lokacin ba wai ana nufin sanin su na na'urori ne an gane ko ba shi ke nuna cewa sun san hakikanin ruwa ba a'a sanin duk abin da ya kumshi ruwan shine ake zance sabkan ruwan to mun ji za a yi ruwa igo nawa za a yi abinci nawa zai fito mutum nawa zai mutu cikin wannan mutum nawa zai samu arziki mutum nawa zai hasara saboda waɗannan ruwan wa ya san shi sai Allah wa yunzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin al arham mahaifa sai wani ce to ai yanzu ana yin ecography sai a gano namiji ne ko mace ko tawaye ko ko a kaza kaza kaza a'a wannan sashe ne suka sani saboda ilimin da Allah ya ba su na'ura to mun ji sun san wannan wai yaron nan so da yawa suka cewa namiji ne a zo a haifi mace so da yawa sannan kuma bayan wannan shin waye san wannan yaron da za a haihu shekara nawa zai yi mai kuɗi ne malami ne shakiyun asu idon dan wuta ne ko dan aljanna ne dogo ne ko gajere ne fari ne ko baki ne ko kuma tarwada duk da ke kala rawiya ce babu wankan tarwada yace mutum bi na Allah ya duniya hori da baki in kaga kai ba fari bane yace baki ne in kaga kai ba baki bane fari ne yace amma yalla arziki Allah ya baka shassa ba su son su gaya ma gaskiya sai su ce maka wankan tarwada wacce tarwada ce akwai mai wanka yace wai chocolate yau ai kai ne chocolate din yace kai bakance mi shi yace ma Allah ramma ina fata an fahimta to don haka dai ba a san abin da yake dunkule ba game da al'amarin shi wannan wanda za a haifa din to don haka sai mu fahimci waye alama fil wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada dan adam bai san abin da zai samu gobe ba ko abin da zai aikata to ai kana iya cewa zan iya rubuta abubuwa kuma in samu aikata su a'a yarda Allah ce don in ka rubuta Allah bai so ba za ka iya yin su ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma rayuwa ba san kasar da za ta mutu ba wani na cewa nan zan mutu kuma ba nan zai mutuwa ba ina fata an fahimce ni to dan haka musulmi ya kamata mu yi kokari mu fahimci yadda ake hada nasoshi saboda abu ne wanda in an kai istinbatin wata mas'ala ba daidai ba sai a fahimce ta ba daidai ba to kenan sharaɗi daga cikin sharuɗa ya zamanto abin da ra'ayi ne yana iya shiga ciki ba abin da ra'ayi bai shiga ciki ba rukunnan imani shidda ne sai wani zai ce to ya istinbatin sun komo biyar sai mu ce za a yi kai istinbatin abinda an riga an tabbatar da shi a cikin nasu ba zai yiwuwa ba ko kuwar sallah azhar raka a hudu sai wani zai ce mana a ta koma biyu sai ce ya istinbati to kaga wannan istinbatin ba za mu karbe shi ba don ba abinda ra'ayi yake shiga a cikin shi bane wallahu ta'ala a'lam na'am malam bayan sanin mu da cewa sharuɗa na abin nan na abin da shahi abin da za a yi istinbatin shi na'am ta ya za a karbe shi kenan na'am to muna son mu gano hanyoyi wanda ake yin istinbatin to istinbatin nan malamai sun faɗi yadda ake bi na'am na farko sai an kalli addilala ko addalala ko addulala dan tanan na ake iya fitarwa addilala addalala ko addilala al-irshad shine shiryarwa an gane ko sannan kuma shi addalil shine wato abin da zai kai ka ga gane hakikanin gaskiya al'amari yadda kuma dalili mutum wanda zai shirya da kai zuwa ga wata hanya don ka kai zuwa ga inda zaka an gane ko to addilalakin nan tana da buƙatar karatu domin dilalakin nan malamai sun karkasa ta amma bari mu yi bayanin ta a gurguje don saboda a gane inda an ka dosa kafin mu shiga cikin nau'i na bayani na addilalat a cikin alkur'ani da yadda ake istinbati cikin sunna misalin dilala sun ce tanqasimu ila qismaini akwai addilala ko addalala ko addulala akwai lafziya akwai ghaira lafziya dilala lafziya shine wadda za a furuci sai ka gane abu in nace as-sama'u kowa ya san sama ake nufi ta yaya mun ka fahimci wannan saboda an sanya mata wannan suna sannan akwai dilala ghaira lafziya wadda ba ta lafazi bace abin da zai nuna maka wani abu amma ba magana akai ba shine ghaira lafziya wanda ba a yi furuci da shi ba ad-dukhan in mun kaga hayaki sama me yake nunawa a kasa akwai wuta mm. to kaga ba lafazi na an kai mu ba amma mun fahimce shi mm. to dukkan su da dilala lafziya da ghaira lafziya akwai kuma tanqasimu ila salasati aqsam mm. akwai ad-dilala bil wad'i al-lafziya wa ghaira al-lafziya akwai ad-dilala bil aqli ko bil ada sannan akwai dilala bil tab'i al-lafziya wa ghaira al-lafziya in an ce bil wad'i haka an ka aza an gane ko sannan bil aqli wal ada kamar ta huska hankali an gane ko shi ne abin da ake nufi sannan akwai bil aqli da bil tabai bil tabai shine bil ada ta hanyar al'ada bari mu dan bada misalai a gurguje saboda mutane su fahimci wannan da kyau misalin dilala wadda take wato lafziya ce ma'ana ta lafazi ce bil wad'i amma an dora an yi istilahi an yi ittifaki yanzu inda ce ar-rajulu kowa ya san da larabci namiji ake nufi bil wada idan an yi magana da shi an sani kuma lafazi na ni fada ina fata an fahimci ni to sannan kuma ad-dilala al-lafziyya al-aqliyya wadda tana da alaka da hankali idan na ji mutum yana magana wannan yana nuna cewa yana da ni yana da rai domin matacce bai mi bai magana ta hanyar hankali muka gano wannan to sannan akwai addilala wadda take ta lafazi tun da alkalamu magana lafazi ne wato abin nan bi tabai da dabi'a an ka gano shi kamar mutum na nishi shina wayyo wayyo me yake nunawa ya shiga cikin matsala wani mawaki da ake kira dan anace yake cewa sai an sha waya akan tuna Allah to kenan kaga wannan ta hanyar tabi'a da al'ada mun ka al'adance wannan to sai addilala ghairal lafziya ita ma ta kasu gida uku ina fata an fahimci ni misali abinda ba magana ba al-ishara nuni wal kitaba da rubutu ina fata an fahimci ni duka waɗannan abubuwan suna nuna wani abu amma bil wada'i saboda an rubuta alif ka san duk malamai sun ce alif ga yadda ake rubuta shi ina fata an fince ne sai ad-dilala ghayra lafziya bil aqli dilala wadda ba ta lafazi ba amma da hankali ake gano ta an gane ko kamar misali al-masnu'at abubuwan da an halitta na Allah suna nuna akwai Allah shi yasa sha'ir yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid sun ce wata tsohuwa ce aka ce a Iraki wani malami ya zo yana bayanin ya kafa dalili dubu da suke nuna akwai Allah sai an kai to ana mamaki sai an kaɗo da ta tsohuwa ce lafiya ta ce wani malami na ya kafa dalili dubu kan nuna akwai Allah ta ce um abin mamaki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid duk abin da ka duba wanda Allah halitta ne maka akwai Allah don ba shi kan shi ba to kaga dilala ce ghaira lafziyya amma aqliya ce sannan akwai kuma dilala ghaira lafziya amma bi tabai an gane ko da ɗabi'a ake gane ta ba da wato abin da suke kira hankali ba ina fata an fahimci ni wato shi ko malamai suna kiran shi kamar wato as-sufra in an ce as-sufra shine abin da yake kori ko kuma al-humra abu wanda yake sha to nan da larabci idan mutum ya ji kumya sai aga huskar shi ta yi kamar jajaja alamun ya ji mi ya ji kumya sannan kuma as-sufra alamatul khajal idan fuskar shi ta yi fatsafatsa ta koma ɗoruwa ya yi kamar ya ji kumya to amma a cikin larabci na ake amfani da wannan mu kuma muna iya cewa idan kaga mutum ya harare ka me yake nunawa ya yi hushi to kaga wannan ghaira lafzi ne amma kuma ka fahimci shi ta hanyar ɗabi'a ɗan adam cewa in ka ga yayi harara yayi harara yana nuna cewa abin nan bai yarda da shi ba kuma bai yarda da shi ba to kaga wannan ghaira lafziya ce to wannan dai shine taqsimikin da malamai suka yi mata min haythu dilalatul lafziya wa ghaira lafziya to sai cikin ilmin istinbati
na'am mun ga abin da shi turku istinbati mun ga dilalatu bil ishara dilalatu al mafhum dilala bil ishara ita ce zamu dauka nassi yazo da wani hukunci amma sai mu fahimci wani hukunci bayan shi kidan kamar ya zo da wani hukunci amma ya yi muna nuni ne zuwa ga wani hukunci can daban misali Allah ce uhilla lakum lailatu siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku dare na ramadana ku sadu da iyalinku to shikenan sai malamai suka ce to bil ishara yadullu ala sihhati man asbaha junuban yana nuna cewa wanda janaba ta ya kwana da janaba ya halatta ya yi mi azumin shi nan bai kari ba ba sai ya yi wanka ba ni ad dalili saboda dare an ka ce an halatta ba to idan mutum ya saro da iyalin shi saura minti ɗaya alfijiri ya keto shikenan sai yanzu ya kare kuma bai samu damar yin wanka ba to akwai azumin shi ko babu to saboda halatta maka da an kai cikin dare kenan wannan ya nuna cewa akwai azumin ka ina fata an fahimci wallahu ta'ala alam shine ad-dilala bil ishara na'am to sai kuma dilala dilalatul mafhum mafhumu mun yi magana akan shi mafhum shine abinda an ka fahimta daga nasi kishiya domin akwai mafhumul muwafaqa wanda ya zamanto daidai da nassi an gane ko shi na ma alqiyasu fi ma'anan nass wajen imamu shafi'i da shi bai kira shi mafhum ba mafhumun nan kala biyu ne manya akwai mafhumul muwafaqa shine da Allah subhanahu wataala ya ce fala taqul lahumu uffin kakkace ma iyayenka tir ko char ko asha to wannan buguwa to kaga bugu ya shiga ciki shine ma mafi mafi girma kaga min babi aula to ko kuma da Allah ya ce ka a ci dukiyar maraya sai wani ya zo ya dauka ya ba wani kaga ko shi bai ci ba wani ya ci shikenan magana ta kare wannan mafhumul musawi kenan mafhumul muwafaqa al musawi sannan akwai mafhumul mukhalafa shine mafhum wanda yake na sabani wanda kuma guda bakwai ne mun taba bayani kan shi na farko akwai mafhumus sifa sifa an ka ce kad aflaha almu'minuna haqiqa mu'minne sun rabauta to kafirai fa ba su rabauta ba ina fata an fahimci ni mafhumu sifa kenan to kaga tanan da mu istinbadin cewa kafirai ba su rabauta ba ta hanyar wannan nassi sai mu ga ayoyin da suke nuna cewa wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun ko fi jahannama khalidun to idan muka duba kuma bayan mafhumu wato as-sifa an gane ko sai ana samun abin da suke kira mafhum al'adad adadi Allah subhanahu wata'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mai atajalda abuje wanda ya zina namiji da mace wanda bai taba yin aure ba da wanda bai taba yin aure ba bulala 100 kaga wanda ya nuna mana cewa 100 da 100 ya halatta bai halatta ba tasa'in da tara ya halatta bai halatta ba to ta mafhumul adad muka samu wannan sannan muna iya samun mafhumul sifa mafhumul adad sannan mu samu mafhumul zaman wanda yake nuna wuri eh, lokaci na'am Allah subhanahu wataala ce alhajju ashhurun ma'lumat ana yin aikin hajji ne a cikin wadansu watanni sanannu dan qur'ani ne bai faɗi ko wadanne iri ba saboda babu nassi wanda ya bayyana su dole sai an zo sunna ko sai an yi soki burusu to idan mutum ya aikin hajji ba cikin wadannan watanni ba babu aikin hajji saboda Allah ya faɗi lokacin da ake yin sa sai mafhumul makan wuri wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi a cikin masallaci an ka ce ake itikafi in kai itikafi dakin mataka ko amaryata bai yi ba ko ko Allah ce wal yatawafu bil mi bil bait al atiq ayi ayi dawafi ga bai gida wanda yake al atiq wanda yake tsoho ko kuma mai daraja al atiq kenan ko wanda anka yantar daga kafirai don Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ittar da shi daga hannun kafirai to sai mutun ya dawafi ba a Ka'aba ba wata ko suka abobi da za a yi na bogi ko dan su gidaje akwai shi babu mafhumul makani ne domin an faɗi wurin da za a yi akwai mafhumul ghaya shine kamar inda Allah subhanahu wataala ce wala tahliqu ru'usakum ko ko wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha sai wato zare baki da fari ya bambanta na alfijiri kinan kaga wannan yana maka cewa kana da damar ka ci to in zaren nan ya bayyana na alfijiri kana iya ci saboda mi saboda mun fahimci cewa an ce hatta har izuwa da ka wuce wannan wuri babu azumin ka na'am sai mafhumul laqab shine wanda muka ce a kawo suna wanda yake jamidi kamar abin nan wanda suke son ce wannan ba a istinbati akan shi sai in yana da ma'ana ta illa da Allah ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne to ba nuni ba shi ke nuna cewa wanda ba annabi ba ba manzo bane saboda shi Muhammad alam ne amma in an fahimci wata illa ta ma'ana tare da shi shi wannan suna jamidin to ana iya fitar da hukunci akan shi mun bada misali a cikin suratul nur wanda Allah ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalul la tulhihim a cikin gidajen da Allah ya ba da izinin a ambace shi su ne masallatai rijalun mazaji sai aka ce to mata halatta ne su je masallaci amma ba wajibi bane akan su don mi za mu fahimta daga ar-rijal shi namiji ba al'aura bane mace ita ko al'aura ce to abinda muka fahimta daga wannan nassi zai ba mu damar mu yi istinbatin wannan mas'ala ko mu yi aiki da mafhumkin shi wanda Imam Suyuti a cikin al-Iklil al-Iklil fi istinbat at-tanzil ya fitar da wannan hukunci sannan kuma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya fitar da wannan a cikin Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an. To dan haka dai waɗannan almafahim ne da yadda ba a aiki da su mun taɓa bayani akan wannan cikin karatukan da sun ka gabata sai mutum ya koma cikin littattafan wato usulul tafsir da usulul fiqh zai ga bayanin su da kyau.
To sai dilalatu ta al-istiqran.
Dilalatu al-iqran, dilalatu al-iqtiran.
Iqtiran.
Iqtiran shine abubuwa su zo tare da juna.
Gwamaye.
Al-muqarana. Misali, waɗansu malamai suka ce zakka wajibi ce, don an ce wa aqimus salata wa mi wa atu zakata ku bada zakka yin sallah mine ne wajibi ne sai suka ce to shi ita ma zakka wajibi ce shi ake kira dalalatul iqtiran saboda an hada su tare an hada wajibi da wajibi waɗansu suka ce a'a banda ma wannan imamu malik ya kafa hujjar dawakai ba su da mi ba su da zakka dalili yace Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira al khayl dawakai wal hamira da jakuna ko jakkai ko jakuna والخيل والبغال والحميرة والحميرة والخيل والبغال دا الفدري كو الهدري والحميرة دا زكي لتركبوها لتركبوها دونكو هو يتي تو شي جاكينا دا زكا أنك تي بابو الهدري دا زكا بابو yace to kenan da kai ba su da zakka dilalatul iqtiran kenan da wannan ne wadansu malamai kuma suka ce a'a umra ma ta farko wajibi ce don an ce wa atimmul hajja wal umrata lillah a cika aikin hajji aikin hajji ne ne na farko wajibi ne to kenan umra ta farko ita ma wajibi ce sannan a timmu ya nuna cewa idan ka fara aikin hajji ko wanda ba na sunna ko wani banda ba na farilla bane in ka bata shi to wajibi ne sai ka zo ka yi sake wani don an ce wa a timmu a cika shi sannan lillahi don Allah na an kai istinbatin cewa ikhlasi ya shigo ciki ina fata an fahimce ni to kaga wannan istinbati ne bayan nasi wannan suna kiransa dilalatu al-iqtiran to sai dai mu yi hattara akwai dilalatul illa wanda ba kowa da yaushe take tabbata ba waɗansu sun ce haramun ne a ci naman doki aka tambaye su mi addalili suka ce Allah ya ce wal khaila dawakai wal hamira wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna ko jakkai litar kabuha Allah ce don a hau sai kun ka zo kun ka ci kaga yanzu akwai sabani alhali kuma sai mu zo mu masu hadisai sai mu ce a'a hadisai sun tabbata ana cin doki ana cin doki to ina suke a akwai su sai ka diba hadisi na Jabir hadisi na Asma ibn Dabor ya Abubakar wanda ake kira zatun nitaqaini mai damara guda biyu wanda ta taba kishi damara ta ta daura guda kuma guda ta abin nan da ita ana kiransa zatun nitaqaini ya Abubakar ce yayar ummul mu'mina Aisha take cewa naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa akalnahu mun taba yanke doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ci shi to yanzu anan sai a ce to wannan sunna ce takririya domin in ya samu labari kaga takriri ne in bai samu labari ba inda haramun ne da nassi zai zai sabkai ce an yi abu kaza bai dace ba kai bayani abin da aka fahimta kenan bayan wannan akwai hadisi na Jabir dan Abdullahi yake cewa anna rasul wancan hadisi na Asma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi don kan mu shiru wani ya zabare ce an ce hadisi na hadisi na Jabir dan Abdullah shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha yawma khaybar ya haram ya hayi hani ranar khaybar in an ce yayi hani hani na haramci kenan yau khaybar al-humil humuril ahliya daga cin naman al-humur in an ce al-humur jakuna in an yi mamimin damma in an ce al-humru jam'i ne na ahmaru jajaye ina fata an fahimce ni bidun wa humrun kenan baki da fari kenan sai ka haye tattara in an yi sukuni ya koma jajaye mazaje kenan ko mata duka yana iya dauka amma an ce al-humuru ana nufin to jakuna al'ahliya na gida kaga wannan nuna cewa jakin waje alfadari kina za a iya cin shi tunda nan al'ahliya aka ci wajen ta fuskan mafhum wa azina fi luhumil khayli yayi umurni a ci naman doki a wata riwaya wa rakhasa yayi umurni yayi rangwame kaga cewa an yi rangwame ba ce an wajabta maka ba kenan tsakanin wannan riwaya tana yawa ya faɗi azina ya faɗi rakhasa ko rawi na yi amfani kenan tana yawa manzo ya faɗi hadisin so biyu shesa an ka ce azina ko rakhasa ko kuma a'a rawi shi na yi wani rawi ya faɗi azina wani rawi wani rawi ya faɗi rakhasa to amma ba nan matsala take ba tunda an ce yayi rangwami kenan wannan ya nuna ana cin mi ana cin doki kuma an ce umurnin shi ko rangwame kenan ya nuna ya san da abin in ba shi hadisin asma'u bamu da tabbaci kuma yau ma khaibar wannan yana nuna cewa baya baya tunda abubuwan da suka zo a cikin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan qur'ani sai ce kai ni duk wanga ban yarda shi ba hadisi kuna kun kai shi bukhari da muslim to cikin qur'ani ba ne hujja litarkabuha Allah ya ce don a hau sai mu ce to ka yarda da qur'ani eh to kai ka jahilci alqur'ani domin abu yana iya zamantowa yana da illa daban-daban daban-daban ba guda ba ka yarda da Qur'ani eh ka yarda Allah saukar da shi eh to Allah bai mai illa guda ba dalilan da suka sa aka saukar da Alqur'ani ba guda bane Allah yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci da abinda Allah ya sabkar maka kaji an sabkar da Qur'ani da ya hukunci da shi wani wuri sai ce an sabkar da Qur'ani dan a fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske duhun kafirci da shirka da sabon Allah zuwa ga hasken imani da da'a kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wani wuri Allah ya sabkar da Qur'ani dan ayi tadabburin shi kuma dan masu masu hankali su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wani wuri yace ya saukar da shi don a tabbatar da tauhidi hadha balagun linnasi dan a isar da sako dan yace wa uhi ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga dan yi muku gargadi da shi kuma ya isa ga waɗanda Allah ya so ya isa gare su wali yunzaru bihi wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid dan mutane su san cewa an saukar da alqur'ani dan saboda su san cewa abin bauta guda ne wali yadhakkara ulul albab to kaga Allah ce ya saukar da shi don ayi bushara fa inna yasannahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda dan kai bushara da shi kuma kai gargadi to cikin su dan wani ne aka saukar da Qur'ani kaga dole kana iya hada su to kuma su al-an'am dabbobi da Allah halitta yace Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabuha a cikin suratul ghafir don ku hau to shi ke nuna ba a can dabbobi ana cin su litarkabuha wa minha ta'kuluna kaga ce kuma ana ci wali tablughu alaiha hajatun fi sudurikum don ku wata bukata dole kun fiha manafi' kuna da amfani ashe amfanin nan ana iya amfani da fata ana iya amfani da hanji ana iya amfani da ido ana iya kaza ana iya kaza ana iya kaza yau duk binciken da ake duniya duk shina cikin walakum fiha manafi duk abin da za a gane wani amfani wanda shari'a bata haramta ba ya shiga cikin fiha walakum fiha manafi da haka cewa dan an ce a hau ba shi ke nuna hawan ɗaya ake nufi ba in ba qur'anin ne to Allah shi mu mai kyau don haka yana da kyau wajen dilalatul iqtirarikin nan waɗansu su fahimce shi da kyau ba haka dai kawai zaka zabura ba ka abin nan don akwai bayanai da dama wajen al-muqarana me yasa ake hada wani atfin wani abu akan wani abu bayanin ba zai bamu dama wannan lokaci mu gabatar da shi ba sai dai in Allah ya bamu iko zuwa gaba to sai kuma abin da shahi ana yi bil mutarrid min asalib min asalib al-Qur'an yawa al-mutarrid min asalib al-Qur'an shine abin da Qur'ani ya al'adanta ka'idodi waɗanda Qur'ani ke tafiya akan su suna da yawa misali in ka ji Qur'ani ya kawo kissa to in abin nan mai kyau ne a ƙarshen kissan mafi yawanci zai ce abun nan mai kyau ne in mutanen na gari ne sai ce ma dalla da su in ba na gari bane al'ada ce ta Qur'ani sai ce tir da waɗannan mutane ka je ce ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud tir da adawa sun yi nisa daga rahama Allah ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud tir da samudawa ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud kaga kenan duk in ya kawo kissar kafirai sai ce tir da su in ya kawo kissar muminai sai ce madalla da su to kenan wannan al'ada ce ta alqur'ani to idan qur'ani ya kawo kissa galibi in daidaita sai ce wannan abin gaskiya ne innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun da balqis tace innal muluka idza dakhalu qaryatan masu mulki in sun shiga wani alqarya afsaduha za su yi banna wa ja'alu a'izzata ahliha adilla za su sanya masu girma masu daraja kaskantu sai aka ce wa kazalika yaf'aluna akwai magana guda biyu wadansu malaman tafsiri suka ce magana Balkis ce haka ne suke aikatawa kenan ɗabi'a su ce jiya da yau da gobe daga ta da har zuwa ila yawmil qiyama ko kuma wasu suka ce wawu ba wawul atfi bace wawul isti'nafi ce magana Allah ce Allah ne ce wa kazalika yaf'aluna kuma haka ne suke aikatawa to kenan kaga nan Allah ya gaskat a wannan tafsiri Allah ya gaskatar da magana wa magana Balkis to yanzu a cikin suratul kahf sai Allah ce sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wasu sun ce su ashabul kafi thalathatun mutum uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudu shine karen su wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib suna cewa su khamsatun mutum biyar ne sadisuhum kalbuhum na bakwai na shidda shine karen su sai Allah ce rajman bil ghaib suna jiwa a cikin gaibi sai ce wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum suna cewa sab'atun wa saminuhum kalbuhum na takwas din su shine kare to kaga wanga bai ce rajiman bilgaibi ba kenan ya tabbatar da wannan magana amma a fakaice za mu gane ta ne bin ka'idodi na alqur'ani to kaga wannan al-muttarid bil asalibil qur'aniyya kenan ina fata an fahimce ni to wannan misali ne muka kawo irin waɗannan ka'idodin suna da yawa mutum ya kamata ya fahimce su ina ganin akwai malami Jordani yayi al-kulliyat zaka iske zai kawo na lugha zai kawo na alqur'ani dalibin ilimi zai dauka wannan littafi ko at-ta'rifat ne ina ganin akwai al-kulliyat na ban sani ba ko wani al-kulliyat da yake akwai at-ta'rifat na Jordani akwai al-kulliyat wanda yana kawo su sosai abin nan ɗalibin ilimi zai iya duba cikin wanda littafin ya samu fa'idodi masu yawa. Allah ya gane.
bayan wancan da muka gani ta bangaren kashe-kashen shi istinbati Na'am.
bangaren bayyanuwar shi da kuma boyuwar shi.
Na'am.
To muna son mu ga kashe-kashen shi ta bangaren mawdu'an da yake doka.
Na'am to mawdu ai Itibarul mawdu.
to suna da yawa. Da mun kace istinbati ya game komi da komi kenan babu wani abu wanda za a samu duniya wanda Qur'ani bai da alaka da shi.
Eh.
Ana iya istinbati. Ina fata an fahimce ni kenan sai da mutu sai da mu bada misalai.
To.
misalai ne za mu bayar amma babu wani abu da zai faru a duniya wanda za a ce ba za a yi istinbatin shi ba karkashin wato alqur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a karkashin shari'a na'am sai dai mu bada misali misali Mu je a dokan muna misali na abin da ya sha akida.
to abin da ya shafi aqida ana istinbati imamu shafi'i yake cewa kafirai ba za su ga Allah ba ranar tashin alkiyama aka tambaye shi bi adalili yace an ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun su kafirai za a saba kance su daga Allah Mm.
shikenan kaga wannan istinbati yayi Mm.
To kuma sai mu gane cewa karkashin wannan tunda su an ce kafirai za a sha makance su to su mumin ne fa Za su ba za a sha kance su ba tunda an ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira za su yi kallo zuwa ga ubangijin su ga hadisai nan kuma ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke karfafa wannan fassara Misalin magana da kuke ka ta Imam Malik da yake kafirtar da rawafi.
Ra- rawafida na'am ta wanda yake cewa Allah ke cewa liyaghidhu bihim al-kuffar kaga yana da alaka da akida domin kafirtar da wani duk da ke wannan malamai sun ce magana ta Imam Malik sai wanda yayi akan ilimi ba wanda ya tashi akan jahilci ba wannan maraddu amru am amrihi ila Allah an gane ko wanda ya tashi bai san wani abu in ba wannan akida ba to sai a mai da al'amarin shi zuwa ga Allah amma wanda gaskiya ta bayyana gare shi yake aiki da ita to wannan shine za a iya wato tabbatar da kafirci akan shi wallahu ta'ala a'lam ta mai shi muna so mu ga al-ijaziyya al-ijaziyya shine abin da ke da alaka da binciken ilimi wanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi amma aya ta yi ishara zuwa gare shi yanzu sai binciken tura ya tabbatar da wannan misali idan muka duba cewa binciken likitanci ya nuna cewa abin da ke kai zafi ga zuciya shine fatar dan adam domin rauni in yana da alaka da fata ya fi kai zafi amma in ya wuce kuma ya fi hatsari amma bai kai zafi sosai sai aka tambayi addalili suka ce qur'ani ya faɗi wannan Allah ce innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu zamu shigar da su wuta kuma zamu kona ko zamu konatar da su da wuta domin in sun shiga za su konuwa in sun konu da ma suna ciki dan wani kai ce an yi fasara da bai sani ba sai Allah ce kullama nadjat juluduhum duk lokacin da juluduhum fatasu fatasu nadjat tayini tannina ma'ana ta konu kenan to baddalnahum juludan ghayra ha zamu canza musu wata li yadhuqul azab dan su dandane azaba kaga sai Allah ya nuna cewa juluduhum bai magana jijiya ba da kashi da wani abu sai ce a'a fatar saboda ita ce take kai zafi kuma binciken ilimi ya tabbatar da wannan to bayan wannan akwai wata mas'ala mai hatsari shine cewa to ai an ce juluduhum kuma an canza wasu to wannan fatar ba da ita suka saba ma Allah ba a can duniya mas'ala ce ta akida sai a ce a'a su fatun ba su jin zafi an gane ko amma aikin su su isar da zafin ga zuciyar shi yasa an ka yi ta magana ta riga ta kare kamar yadda Allah ce za a sa gumaka a cikin wuta da duwatsu fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddatul likafirin kaga an ce abinda an makamashin wutan nan annasu mutane aljannu ma za su shiga ciki tunda an haɗi cewa su aljannu in sun yi aiki qalan naru maswaakum khalidin fiha sai ce uiddat lil kafirin an yi tattalin ta kafirai to wala hijara su duwatsu sai sun kace duwatsun da aka bauta ma to ai dutsin da aka bauta ma ai shi ba da son ran shi bane ko ba haka ba za su barraga waɗanda suka bauta musu ko ba haka ba na'am
to kenan kuma yi allafin dutsi da aka kai shi a cikin wuta sai aka ce a an kai su cikin wuta ne ba don su konu ba a'a su ba su jin zafi amma kafiri ya ƙara jin bakin ciki Allah shi gashi nan bai iya amfanin shi da komi kenan ya kaskanta da shi da Allah shi sannan su duwatsun makamashi ne su ƙara ma wutar zafi saboda mi saboda ta ƙara kona su ba azaba ce aka yi musu ba kaga mas'ala ce da istinbati da aqida wallahu ta'ala a'lam yawa idan muka duba akwai al-lughawiyya al-lughawiyya wanda take da alaka da lugha ma'ana istinbati ne da alaka da lugha misali akwai abin da ake kira istisna'ul istisna' kamar a toge abu kuma a sake yin toge cikin shi wasu malamai suka ce bai halatta wasu malamai suka ce ya halatta to me ya dalilin ku sai suka ce ai a cikin suratu wato abin nan al-hijr Allah yake cewa qala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu kaga su mutanen mala'iku da suka zo ma annabi Ibrahim da ya tambaye su inda za su sai suka ce an tura mu zuwa ga mutane masu laifi sai suka ce illa ala lutin sai banda mutanen annabi lutu inna lamunajjuhum ajma'in za mu tsiratar da su gaba ɗaya kaga an toge ala lutin sai kuma an ka ce illa imra'atahu banda matarsa kaga an yi istisna'i cikin istisna'i kaga wannan istisna yana da alaka da usulul fiqh kuma yana da alaka da lugha idan muka duba har yanzu akwai istinbati wanda ke da alaka da lugha shine cewa kalima ta alhidaya in an ka ce hidaya sai ce shiriya cikin alkhairi sai aka ce a'a hidaya ba ta tsaya ga shi alkhairi ba ana iya hidaya a shirye da kai zuwa ga hanya ta alkhairi kuma ana iya hidaya zuwa ga aiki na sharri amma an ce shirya kawai mu hidaya ka abin da muka dauka cikin alkhairi me ya dalilin tana zuwa ga sharri tunda shine alkhairin mutane sun san shi ihdinas siratal mustaqim an san siratal mustaqim alkhairi ne sai aka ce Allah ya ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir shedan yana shirye da mutum zuwa ga azabar sa'ir wutar jahannama Allah kai mu tsari to kaga ko wannan sharri na sannan an ka ce wato waqifu uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi sai an ka ce mi fahduhum ila siratul jahim ku shirye da su zuwa ga hanyar jahannama ka ko ga ai ba alkhairi bane to sannan kuma suka yi istinbatin cewa lau jawabinta ya halatta a gama shi da lamun ko a cire mishi lamun kaji Allah subhanahu wata'ala yake cewa أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما كاجا التي لو نشاء شيء أبن دكوكا نوما دا منسو لجعلناه هطاما دا مميدا شكران كرمامي يا بوشي كاجا لو نشاء لجعلناه amma da yace afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun sace launa sha'u ja'alnahu ujajan da mun so da mun maida shi ruwa mai zartsi ko mai gishiri wanda ba za ku iya sha ba to sai malamai suka ce to nan kaga can an kawo la ja'alnahu nan ko an kawo ja'alnahu kenan ya halatta lau a jawabin ta yazo da lamun ko kuka yazo da lamun to amma me yasa aka kawo lamun wajen malaman balaga me yasa can ba a kawo lamun ba sai suka ce a hankalin dan adam mai da abu ya bushe ya fi wahala bisa ga mai da abu mai gishiri tun da yanzu in ce ina son in bushe abu ya koma ya bushe sai na sha wahala amma yanzu ina so ruwa in kada musu gishiri kai tsaye mi suna koma gishiri suna koma gishiri suka ce to can saboda wahalar da akwai cikin wancan a hankalin dan adam ba ga Allah ba dan ga Allah komi mai sauki na inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun amma an yi aiki da hankalin ka shi yana ganin bushewa ta fi wahala bisa ga sawa abu ya koma mai gishiri shi yasa an kai amfani da wannan to kaga wannan istinbatat lughawiyya ne kuma suna da yawa a cikin alqur'ani na'am na'am To idan muka duba akwai at-tarbawiyya as-sulukiyya.
To sai at-tarbawiyya. Eh an kace at-tarbawiyya sunan da ke da alaka da tarbiyya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yazo cikin istinbatat na tarbiyya sai yake cewa da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani da mai zina namiji mazinaciya mace da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mai atajalda ko ne kuma sabulala dari yace to wannan yake nuna cewa al-uqubatu shar'iyya kamar duk uqubar da shari'a ta ce ai ma wani in yayi kaza kulluha adwiyatun li amradil qulub suna maganin cututtukan zuciya ashe yanke hannun nan baban za su akce yanke hannu ba bulalan nan dari ga wanda ya zina wanda bai taba yin aure ba da wanda bai taba yin aure ba da aka ce wanda ya kazafi za a yi masa bulala 80 ba dan Allah na son azabtar da kai bane a'a saboda ana son ai maganin cututtukan da ke cikin zukata da cututtukan da ke cikin al'umma kaga wannan istinbatin da ke da alaka da tarbiyya yadda za a tarbiyyantar da dan adam na'am na'am to wannan da ɗaya daga cikin misalai yawa wai akaramaka Allah wasu mutane idan sun yi istinbati menene sababin da yasa suke karkacewa to kafin mu je zuwa ga wannan akwai istinbati da yake da alaka da ka'ida mai girma da kuma istinbatin da yake da alaka da ka'ida karama shine wato aljuz'iyya wal kulliyya ina fata an fince ni aljuz'iyya wal kulliyya in an ce al kulliyya ka'ida ce wadda abubuwa da dama suna shiga cikin ta aljuz'iyya wadda kaɗan ne abu kaɗai ke shiga misali waɗansu sun ka kawo hujja ijma'i ijma'i shine abinda malamai sun kai ijma'i akan shi sun kai ittifaki za a yi aiki da shi a shari'a to ina hukuncin sa Imam Shafi'i sai kafa hujja da aya wadda ke cikin suratul Nisa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kaga wanda ya saba mu manzo min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai bi hanyar waɗanda ba mu'minnai ba kenan idan malamai sun kai ijma'i ce hanyar mu'minnai in ka saba mata ka saba kenan kaga dalili ne ijma'i sannan malamai sun yi istinbatin wata kaida ake cewa saddu dhara'i shine a toshe inda banna za ta zo ga abu halat ne amma in an ka bi shi haram za a hada sai a liki shi Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi allazina yad'una min dunillah nan fassara guda biyu waɗanda suke bauta ma wani Allah ko ko kada ku zagi ababen da suke bauta ma wanda ba Allah ba fa yusubbullaha adwan bighairi ilm sai su zagi Allah kenan zagin allolin su ya halatta amma in ya zamanto in mun zagi allolin su za zagi Allah to shikenan sai mu toshe wannan kofa Imam Malik ya istinbatin wannan mas'alar duke sun saba mishi amma suna aiki da ita dan Allah ya ce wala taqrabu zina ka a kusanci zina bai ce ka kuyi zina ba saboda in ka kusanci zina ba haɗawa za ka yi wani dan filozof mai filozofi na ƙasa Najeriya da ke garin Lagos ya ce in ana batun tsoron Allah to ba a samu mallan da karuwa cikin ɗaki guda a dai bar mallan cikin ɗaki shi a bar karuwa cikin ɗakin ta domin da an haɗa su filis da moyan yanzu ana samun mas ka gani ko sannan kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku masu imani kakku bi hanyoyin shaytan a'a fassara khutuwat kakku bi zambiya zambiya na shaytan jam'i ne na khutuwa saboda shaytan ba zai batar da kai lokaci guda ba zai zo nuna maka abu kaza ba komi bane ai karamin zunubi na koko abu kaza maka ruhi na ba in ka aikata ba a komi koko abu kaza sunna na mustahabbi na ba sai ka haka haka har ce zo ce to farillan ma in ka barta ai kaza kaza har ce zo ya ce maka a'a kai addinin musulunci ma ba a san ma wanda zai shiga aljanna ba kawai dai an ce aljanna ta mai rabota kaga har ce zo shi batar da kai wanda kaga an yi nemin babu saddu zara'i kenan kan ma ka bi shi cikin karama balle har shi kai kaga babba saddu zara'i kenan wanda ka'ida ce kaga babba to juz'iyya kuma shine a fitar da wani hukunci wanda yake ba mai yawa ba karkashin ka'ida ce karama yanzu misali waɗansu sun yi istinbatin cewa yin aikin haji a ƙasa ya fi ka hau abin hawa aka tambaye su me yasa suka ce Allah ya ce wa azzin fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin za su zo maka a ƙasa sai suka ce to wannan ke cewa yin aikin hajji ƙasa yafi saboda da shi Allah ya fara duk da yake wannan matsala ce mai sabani malamai sun ce wannan ba shi ke nunawa ba saboda yanzu muna da jirgi muna da mota kai dai ana buƙatar ikhlasi abin da ke sa Allah da mai yawa akwai ikhlasi akwai yin aiki daidai akwai kaza akwai kaza to kaga wannan matsala ce juz'iyya ina fata an fice ni to sannan daga cikin nau'uka na istinbati wanda zamu yi a gurguje kafin eh lokaci ya muna halinsa akwai istinbati da ke da alaka da usulul fiqh ka'ida ta usulul fiqh misali eh, Allah subhanahu wa ta'ala an yi saɓani shin umurni yana nuna cewa ai abu kai tsaye koko a jira in Allah cewa aqimus salata shi shike nuna ai sallah farkon lokaci koko tunda tana iya zuwa tsakiyar lokaci har karshe wanda ne zamu zaba wasu suka ce a'a al'amru yadullu alal fawr to me yasa aka haka nan sai Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an yake cewa kafirai Allah ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum tana yiwa ajalin su yayi kusa in suka yi wasa za su halaka wannan ke nuna cewa da an yi maka umurni ka zabura kaga an yi istinbatin qa'ida usuliyya al'amru yadullu ala al-fawr kaga ina fata an fahimce ni to akwai usulul hadith istinbatin da ke da alaka da ilimin hadisi yadda ake tace shi wanda zai ce ai babu shi sai ya ce maka a cikin qur'ani akwai shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da bayani fatabayyanu ku nemi sanin hakika na al'amari ko fatasabbatu a qira'ata imamu hamza da khalaf da kisa'i To kaga ashe bin diddigin labari ba turawa na suka kirkiro shi ba don abin diddigin labari cikin rediyo na BBC da abin ga Allah na ya fara faɗin wannan. Domin in ba haka za mu yi ba za mu faɗa cikin matsala. To kaga wannan shi yasa malamin hadisi zai bin wani rawi kaza makaryaci na mai gaskiya na wani an yarda da haddashi ba yarda haddashi ba ashe Qur'ani ya ishara zuwa ga yadda ake karɓa hadisi. ina fata an fice ni sai istinbat wanda ke da alaka da fiqhu wanda da shi zamu ruhi ka'idodi na fiqhu Imam Shafi'i da yazo sai yake cewa auren da ka aka yi makafiri da kafira ingantacce na kaga sai a wuce a ce to abinda tana yawa boka yana sun kaɗar ma'armin nan kuma mallan ka zo ka ce yayi ko haka nan bane sai ce a in dai kafin su san musulunci da akwai shi dan Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa tabba dan mai mai tajwidi na cewa ya ce wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab ko wa imra'atuhu imamu asim ya karanta wa imra'atuhu hammalatul hatab an gane ko sauran sun karanta hamalatul hatab mun yi bayanin wannan shi na matsayin maf'ulun bihi kenan azum hamalatul hatab sai ce to Allah ce wa mar'atuhu mata Abu Lahabin Abu Lahabin kafiri ne matarsa kuma kafira ce kuma Allah ce matarsa wannan ne armen su akwai shi Fir'auna Allah ce daraba Allahu masalan lil ladina wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'ata fir'aun Allah ya buga misali ga matar Fir'auna kaga Fir'auna kafiri ne ita ko mice ce musulma ce kaga kuma Allah ya ce armenta akwai shi amma mu a shari'ar mu an hana kafira ta auri musulmi kafira musulmi musulma musulma ta auri kafiri eh shi za mu fitowa da shi saboda misa an ce wala shi musulmi an ce kai ya zama da mushrika in ba ahlul kitabi ba wala tumsiku bi ismil kawafir wala tankihul mushrikati hatta yu'min to auren musulma ta auri kafiri wanda ya ce to ai an ce fir'auna matar shi ce kenan ya inganta a shari'a mu sai mu ce a'a nan ba a doka shar'u man qablana dan an samu abin da ya hana shi Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila ba za a sanya ma kafiri ba iko akan musulmi in ko an ka aurar da musulma ga kafiri ya samu iko akan ta sannan kuma abin nan ayoyi sun nuna cewa bai halatta ba musulma ta zamna karkashin mi karkashin kafiri wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kakka ba mushriki aure sai yayi sai yayi imani to kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa akwai al-istinbatat al-fiqhiyya kaga matar fir'auna an nuna cewa matarsa ce kenan auren shi da ita akwai a cikin shari'a wannan wannan ya halatta kuma Abu Lahabin yana aure da matarsa kuma Allah ya kira sa matar Allah ya kira ta matarsa kenan wannan ya nuna cewa ana iya istinbatin mas'ala ta fiqhu a karkashin wato wato abin nan al-Qur'ani da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da shari'a to ga dukkan alamu dai ina ganin mun dan kawo nau'uka kaɗan sai darasi na gaba kila muna iya mu dan kawo waɗansu bayanai abin da ya shafi al-istinbat ina fata an fahimce ni daga nan kuma sai mu shiga zuwa ga maudu'in mu na gaba abin da muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure gaba ɗaya tun lokacin da muka fara karatun nan da duk ma rayuwar mu gaba ɗaya da abin da zai zo Allah ya gafarta mana amin akarmakallahu ma sauraro nan muka kawo hutun rabin lokaci insha Allah kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku nan da mintuka kaɗan za mu dawo ku dakace mu